يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بانهك Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha hudu ko? ko sha biyar? sha hudu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da da haihuwar annabi isa alaihi salam wanda ya daidai da kuma ashirin da uku ko ga watan ɗaya al-muharram shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da haihu da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma صلى الله عليه وآله وسلم سيرة ودروس وإبر na babban mu Muhammadu Sani Umar a yau za mu tashi a shafi na ɗari uku daidai gaɓar da mala yake cewa fi koli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal musulmi na makka bayani game da shigar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sauran al'ummar musulmin da ke tare da shi na wannan lokaci cikin garin Makka دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها من Allah tsira da amincin Allah الله سبتا a gare shi ya shiga garin Makka ta mafi ɗaukaka guri a cikinta. mafi kololo guri a cikinta wa zuribat lahu hunaka qubba a can inda wato ainihin ya shiga din aka kafa masa wato ainihin tanti qubba ita ce kamar wato shigen hema da za a yi wacce za ta ba da rumfa to aka kafa masa rumfa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amara khalid ibn al-walid radiyallahu ta'ala anhu ya kuma umarci sahabi Khalid dan Walid Allah yadda da shi fa dakhala min asfaliha ya shiga garin Makka ta mafi gangare na wato anin garin Makka wa ja'ala aba ubaidata radiyallahu ta'ala anhu ala al ya kuma sanya sahabinsa abu ubaida allah maɗaukaki yadda da shi ya zama tare da matafiya a ƙafa shine ne malam ya fasara ya ce wa humul musha abinda ake nufi da hassar ɗinnan matafiya a kan ƙafa allazina la silaha lahum waɗanda ba su da makami shi kuma ya zama tare da su وقد تجمع عدد من سفهاء قريش مع إكرمة بن أبي جهل mala yace haƙiƙa wasu adadi na wawaye sun tattaru sun taru sun yi dandazo daga cikin wawayen shawa tare da ikrima ɗan abi jahal wa safwan bin umayya da safwan ɗan umayya wa suhail bin amr da suhail ɗan amr bi makanin fi makkata yuqalu lahu khandama a wani guri da ke garin makka da ake kira da khandama wa azamu ala muwajahatil muslimina suka yi aniya suka ɗau himma na za su gaba da gaba da al'ummar musulmi wa qitalihim za kuma su yaƙi al'ummar musulmi فلقيهم muslimuna bi خالد رضي الله ta'ala an sai musulmi suka haɗu da su tare da jagorancin Khalid dan Walid Allah maɗaukaki ya yarda da shi wana washuhum shay'an min qital suka farma juna dan dan fafatawa ta dan wani lokaci tunda ba su kai sun kawo ba garin maka gaba ɗaya suna cewa ina su ina tunkara wannan rundunar da manzo zo da ita kuma bare wasu wawaye da suka yi da dandazo suno ne sai aka ɗanyi wata ‘yar fafatawa irin abin da bahaushe yake cewa a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro wa usiba minal musulmi na fulani a ta dalilin haka aka ji wa musulmi biyu rauni aka illata musulmi biyu rabon sai sun samu wannan darajar wa min na mushrikin 12 cikin arna kuma sai da aka wato wa mutum goma sha biyu duk ɗaya a can daidai yake da shida nan. wan hazamu kan mai wannan kowa ya kama gabansa suka tsaye suka ga cewar kanwar ba ta lasa bace قال أبو هريرة رضي Sahabin annaba عنه صحابة Allah yadda da shi ya ce. qala yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yawmal fathi a ranar bude garin Makka faja'ala Khalid ibn walid ala al-majnabati al-yumna sai annabi ya sanya sahabinsa Khalid dan Walid a ɓarya ko gefen dama na rindinarsa. wa ja'ala zubair ya kuma sanya wato anin zubair radiyallahu ta'ala anhu Allah ya da shi ala al-majnabati al-yusra a ɓaryar hagu ta rundunarsa wa ja'ala aba ubaidata alal bayadhiqa ya kuma sanya wato sahabinsa abu ubaida shi kuma ya zama tare da wato anin mazaje mun ji cewar sune matafiya wanda ba makamai a tare da su shi kuma ya zama shi ne jagoran tafiyarsu wa batsanar wadi ya zama kuma shi ke kula da cikin kwarin da ke wato ariyar bangaren gangare kenan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aba huraira kai abu huraira udu uliyal ansar kirawo mun mutanen madina fada'autuhum sai na kiraye su faja'u yuharwiluna sai suka zo suna ta sassarfa da sauri cikin gaggawa faƙala ya ma'ashar ansar sai manzo ce ku jama'ar mutanen madina ta rauna abu ba shi ƙurai ko kun ga waɗanda suke birkitattu masu rangwamen hankali na ƙurai shawa mana kun ga alamun wani yanayi na bore-bore daga ɓangaren 'yan zafin kai an fahimta ku ƙalu na'am suka ce yi eh, ƙalan buru ita to ku ci gaba da duba da sa ido idan laƙaitu muhum gadan idan a gobe kuka ga wani daga cikinsu an ta suduhum hasda a girbe musu girbewa an gane ku wa akhfa bi yadihi wa wada'a yaminahu ala shimali ya wato anin yi kasa i kuma boye daman sai ya sanya wato ainihin daman nasa a mana a sassabe mun su sassabewa a girbe mun su girbewa an gane ko Ma'ana alama ce da hannu wato a kwantar da su kada saurara musu umarni ne daga kwamanda na baki da. wa qala maw'idukum as-safa yace ma ta haɗuwarku daidai dutsen safa qala fa ma ashrafa yawma idhin lahum ahadun illa anamuhu abu ya yace babu wani wanda ya dago musu kai a wannan rana kowaye shi face sai sun kwantar da shi anamuhu sun mai da shi kamar wanda yake bacci an gane ko annan ai bacci kenan eh, ba wani wanda zai dan kai face sun kwantar da shi kai ka ce bacci ke an gama da sai ai dama ba haushe ce bacci kanin mutuwa to wannan mutuwan ma ake qala wa sa'ida rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam safa yace sai manzon Allah tsira da mace Allah tabbata dai shi ya hau kan dutsen safa waja'at al ansar mutanen madina su ma suka zo fa'afafo bis safa suka kai suka kawo a safa mana suka zagaye dutsen safa din faja abu sufyan faqal sai abu sufyan yazo yace ya rasulullah ya manzan Allah ubidat khadra'u quraishin duk wani wanda yake wato shar na quraishawa an ce khadra asalin wato shuka in ta zama koriya to tana cikin tsaka da rayuwarta idan wato fari ya zo ya bi ta kanta ko ta rasa ruwa ja take ta bushe to an ce khadara ma'ana wasu wanda ake ji da su wanda suke ganiyar su to shine yake cewa ubidat khadra'u quraish waɗanda suke kan ganiya na quraishawa wanda su ne abin alfarinta ko ji da su an gama da su an halakar da su la quraisha ba al-yawm ina tabbatar maka manzon Allah ba sauran magana ba kuma bayan wannan rana ba wani ba quraishi dan jin kai da zafin kai da ya sai dan kai ce wai gashi an gama da su qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yace man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin dukkan wanda ya shiga gidan abu sufiyan ya aminta ya tsira ina cikin kubutattu ba za a taba shi ba sannan manzo ci gaba wa man alqa silaha manzo ci gaba cewa wanda ya jefar da makaminsa ya saranda fa huwa amin ya aminta ya tsira ka kula shi tunda ya bada kai wa man aghlaqa babahu wanda kuka ga ya garkama kofarsa fa huwa amin a kyale shi shi ma ya sha da ya juya ya kulle kofa ai magana ta kare fa qalat al ansar sai mutanen madina suka ce amma ar-rajulu faqad akhadathu ra'fatun bi ashirati kuma muna ganin manzon Allah tausayin al'ummar sa dangin sa ne ya kama shi yanzu duk ya fara lissafin wanda ya garka mu kofa kyale shi mu da bamu da su duk mun gama da su da baka ya fara maganar wanda wato ya jefar da makami a saurara a kyale shi ina ga tausayin danginsa ne kawai ya kama shi wa ragabatun fi qaryati kwadayin sake zama a cikin ƙauyen garin su faiki kafa marasa shi ma'ana su kuma kishiya taso gashi an buɗe garin makka ya zama garin musulunci gashi suna san sai an karar da duk wani mai jin kai ba wani sauran wanda zai iya ɗaga kai kuma an ana magana wanda ya jefar da makami a kyale shi wanda ya kulle gida wanda ya shiga to fa kafa kuma ya ce musu kuma sauka lafiya an gane ko wa nazala alwahyu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ana cikin haka sai wahayi ya sauka ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi qala sai manzo ce qultum amma ar-rajulu faqad akhadhathu ra'fatun bi ashiratihi ina sanar da ku cewa na samu labari bayani ya zo min kun ce tausayin dangi na ne ya kama ni wa ragabatun fi qaryatihi wato kwadayin zama cikin ƙauyena ko garina ne ya kama ni ala famasmi izan to tun da haka ne yaya sunana wane ne ni in dai dangina ne yanzu kama ne tausayin dangina ne kama ne in dai magana zaman gari na ne ya motso mu to waye ne ai gargajiyanci ne ke sa haka to kira ne dan gargajiya gargajiya ce ta motso ko qalaha thalathan sai aka sa qala laha thalathan qalaha manzo ya faɗi haka thalathan sau uku ana Muhammadu abdullahi wa rasul ku fa ni ne nan muhammad bawan Allah da ya amsa sunan bawa na Allah kuma manzan Allah da ya amsa manzo na Allah hajartu ila Allah na fayi ƙaura zuwa ga Allah don tabbatar da addinin Allah ya sa na bar nan na tafi inda kuke wa ilaikum na ƙaura zuwa gare ku na bar mahaifata wa na tafi gurinku fal mahaya mahayaku to in ba ku sani ba ku sani gurin rayuwa ta inda kuke raye wallahi gurin mutuwa ta inda za ku mutu qalu wallahi ma qulna illa dhannan billahi wa rasuli suka ce manzon Allah wallahi mu ban faɗi haka ba sai dan wato rowa dan kada Allah da manzo su kubce ba rowan mu rasa kace ta samu ka faɗa ka ba wai gori muke maka ko ko muna magana ka zama dan gargajiya ko kuma so kubce ka zama in ganye muke za mu rasa wannan ne ya sa maka faɗa shi kuma Allah ba a taba kai bari an gane ko yawa qala fa inna allaha yace to haƙiƙa Allah wa rasulahu da manzansa yusaddiqanikum sun gaggata ku akan wannan abin da kuka faɗa wa yu'dhiranukum kuma sun nemi ku uzuri ba yadda aka iya dan adam baya son a kishince shi akan abin da yake so kishi ne motsa kuna ganin kamar zan zauna nan kuma shikenan ku rasa ne to inda nake raye inda kuke raye nan ne gurin rayuwata inda mutuwa ku za ta ci muku nan mutuwa ta za ta ci ba zan zauna a nan ba da ni za mu koma خاف الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقر بعد الفتح في مكة mutanen madina sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama sun ji tsoron kada haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi a wayi gari ya tabbata bayan buɗe garin makka a cikin garin makka fa qalu alladhi qalu dan haka suka faɗa abin da suka faɗa لعظيم محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم saboda girman ƙaunarsu ga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa khashyatihim an yabta'ida anhum da tsoron kada ya musu nisa walakin na rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai da shi mazan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa huwa alqudwa wanda shine wato jagora wal uswa abun koyi fi kulli khairin ga dukkan alkhairi wa wafa'in da cika alkawari lam yansa ma baya'ahum alaihi fil aqaba bai manta da tabbat da i da su da alkawari ba a wajen akaba na cewar ina tare da su kome wuya kome daɗi ba gudu ba ja da baya sun zama shi ya zama su ko ونصرتهم wa nusratuhum wa himayatuhum kuma manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi bai manta da wato ainihin karɓar da suka yi masa ba bai manta da taimakon da suka bashi ba bai manta da kariyar da suke bashi ba ba zai watsi da wannan ba saboda mai alkawari ne bai da butulci lam tansahu dhalika mahabbata baldati kuma amma duk da wannan hakan bai mantar da shi ƙaunar garinsa ba mahaifarsa ولم تغيره فرحة الفتح wama nasiyal ansara wa sannan kuma farin cikin wannan buɗe gari na makka da aka bai manta da abin da su mutanen madina suka yi ba na wasu sun bashi shi ɗauki da agaji da kariya wa makanatahum bai manta da matsayinsu da martabarsu a gurinsa ba wa hubbahum da ƙaunar da suke masa faƙalar sai ce almahaya mahayaku marayata inda zan rayu inda kuke rayuwa wal mamatukum gurin ta inda za ku mu mana kowanne an taɓa shi shi ne jagoranci nan dan sun yi abin da suka yi a da na ɓanna da hana musulunci sakewa da musulmi yanzu tunda sun meƙa wuya sun yadda sun bi wanda ma bai ba ba zai iya ɗaga kara ba to wannan ba zai sa kuma a yi watsi da abin da ake tare da shi na dangantakan nan ai musulunci yana kaddara dangantaka kuma a ciyo su ta haka ya fa a ce a rasar da su saboda haka wannan bai manta da shi ba sannan kuma su ma abin da suka bai manta da su wannan shi ne alƙawari duk wanda yake da wato ainihin wata daraja ko kima a tare da kai kakka watsa kakka manta za ta yi rana kuma za ta yi amfani دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد haram. shigar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi masallaci mai alfarma cikin Kaaba sarar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wal muhajiruna wal ansar baina yadayhi wa khalfahu wa haulahu manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tafi shi da mutanen da suka yi ƙaura daga makka suka koma madina da mutanen madina da suka karɓe shi da shi da waɗanda suka yi ƙaura zuwa gare su sun tafi wasunsu na gabansa wasunsu na bayansa wasunsu na gefansa ko ta ina yana da kariya in ta gaba ka zo a kun za su tunkare ka kafin shi in ta gefe ka zo haka in ta baya ma ka zo haka hatta da kalan almasjid haka aka ba shi kariya aka raka shi har ya je shiga masallacin maka mai alfarma fa aqbala ila alhajar alaswad sai ya tunkari ya fuskanci dutsen hajarul aswad fastalamahu ya sumbance shi ya tsotse shi daga nan bahaushe yake cewa shan nono ba nonon ne ake hajjawa ake sha ba wannan tsotsan da ake wa hajarul aswad shine shan nono ya kama da yanayin yaro in yana shan nono tsotsin da ake an gane ku Nan an ɗauko yin wannan kallo kallon ana za ce to ina nonon yake za ga ana tafi ba ba nono ba ne ba eh. manzo sallallahu alaihi wasallam ce an saukar da Hajar al'asuwar daga cikin aljanna zuwa ga wannan duniya aka sa shi a wannan kusurwa ta ka'aba ta daidai kofa yana fari tas kamar farin nono ba wani abu ya mai da shi ba kirin kamar gawai ba face zunubin bai idan dutse baki ina ga kuma nama da tsoka abu ne mai sauki kai duhu ka ga kaura bashi da kyau baya kyan gani saboda zunubansa Allah ya kiyaye ثم طاف بالبيت ya zagaya ɗakin Allah Ka'aba wa fi a lokacin da yake zagayawa hannunsa akwai baka na harbi da kibiya da ake wa haula albayti a wannan lokacin da saman Ka'aba da gefe da gefenta akwai gunki gunki gunki har gunki 360 faja'ala ya ta'anuha bil qaus a wannan ranar ne manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya rika tsikar ina sokar wannan gumaka da wannan baka da yake hannunsa waya kulu yana cewa ja'al haqqu wa zahaqa al batil gaskiya ta zo ƙarya ta kushe innal batila kana zahuqa haƙiƙa ƙarya mai yawan gushewa ce ko mai saurin kushewa ce ja alhaqqu gaskiya ta zo wama yubdi'ul batil wama yu'id ba sauran sake fara ƙarya kuma ba sake dawowarta ta tafi kenan ba sake zuwa zuwa girke gumaka a kaba ballantana har aibatus wal asnamu tatasaqatu ala wujuhiha duk gunkin da manzo ya zungura sai ya tafi kif ikifa akan fuskarsa karshen sa ya zo yadda aka yi ta kare akhrajahu fi sahihain saboda haka wal asnamu tatasaqatu ala wujuhiha kuma kan suna ta kifawa akan fuskokinsu akhrajahu fi sahihain bukhari da muslim suka fitar da wannan bayani cikin sahihan littafin wa qafa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah tsira da mishi Allah tabbata gare shi ya zagaye dakin Allah wa huwa ala rahilatihi yana haye akan dabbarsa Walam lam yakun muhrima sai dai bai riga yayyo harama da wata ibada ta hajji ko umara ba saboda shigowa ce ta bude garin makka ba ta ibadar hajji ko umra ba ce faktasara ala tsawa don haka sai ya taƙaita yin ɗawafin kawai daga ɗawafin bai wani abu falamma can tawafahu yayin da ya cika yin ɗawafinsa da'a Uthman bin Talha sai ya kira Uthman ɗan Talha fa akhadha kaaba ya karɓi makullin ɗakin Ka'aba da gare shi fa amara biha fa futihat yayi umarni da a buɗe masa ka'aba aka buɗe ta fara'a fihi al-asnama yaga gumakan da ke ciki fa amara biha fa utiya sauje su aka fadda su wa fiha suratu ibrahim wa isma'il alaihim salam. a daidai wannan lokaci an yi zane an yi hoto na wato annabi ibrahim da kuma hoton annabi Ismail amincin Allah ya tabbata gare su da aka tashi yin hoton nasu sai aka yi su yastaqsimani bil aslam a matsayin suna masu rantsuwa da alƙalman wato tsafi na rantsuwar jahiliya ƙala manzo ya ce ƙatalahumullah Allah ya tsine wanda suka yi waɗannan hoton laqad alimu mastaqsama biha qattu sun san cewar sam sam annabi ibrahim da annabi isma'il ba su taɓa rantsuwa da wannan ba mabiya allah ne wa makana min al-mushrikin eh, saboda haka bai cikin arna haka ƴaƴansa zuriyarsa ba su yi arnanci ba amma suka nuna cewar ga suna rantsuwa da wato alƙalmar rantsuwar jahiliya da Ka kagan ka kalli wannan bayanan ina nuna mana harkar hotuna a tsarin addinin musulunci ba ta da asali daukan hoto akwai gurin ibada ba tsarin addinin musulunci ba ko wannan yana nuna cewar in kana so ka samu asalinsa tushensa to ga maɓuɓɓugar abu ma kana yi ka daina wanda ya ɗauki gume ya kai ɗaki wanda ya ɗauki eh, gasu ba za su ƙirgu ba to bai da asali inda za ka yi addini kai sakka kawai amma hoton wani ɗauka kai ɗaki kana an tafi wajen hoton kai kafara daga nan kana kaddara shi kana tsarkake shi kana jin kamar to wannan ba musulunci ba su da ka manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka yi wa duk waɗannan tarkacen da suke cikin ka'aba shi duk abin da wa qala abdullah ibn umar sahaban annabi abdullah dan umar radiyallahu ta'ala anhuma Allah yadda dada su shi da mahaifinsa yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da Allah shi aqbala yawmal fathi min a'la makkata ala rahilatihi haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a ranar buɗe garin makka ya tunkaro ya gabato daga mafi ɗaukakar guri cikin garin makka yana haya akan dabbarsa murdifan usama ibn zaid yana mai goye da sahabinsa usama ɗan zaid akan abin hawansa wa ma'ahu bilal a tare da su kuma tare da manzo akwai bilal wa ma'ahu Usman bin talha akwai Usman ɗan ɗalha a cikinsu. su min alhajaba daga cikin masu gano wanda mukulli da kulawa da kofa kaba yake gurinsu. an ce hajaba su ne masu bawa wato ka'aba kariya da kuma wato kula da kofar shigarta hatta ana khafil masjid har ya ran kofar ko ya sunkuyar da dabbasa a masallacin ka'aba fa amarahu an ya'tiya bi miftahil baiti sai ya umarci shi Uthman dan Talha cikin wato wani masu kula da kofa cewar ya zo masa da mabudin ɗakin Allah fa fataha yazo da shi ya bude wa dakhala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokaci manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya shiga Ka'aba wa ma'ahu usamatu cikin wanda suka shiga tare da shi akwai usama wa bilal da sahabinsa bilal wa uthman da kuma uthman fa makatha fiha naharan tawila ya zauna a cikin ka'aba tsawon wani lokaci na yini thumma kharaja bayan ya dau lokaci sai ya fito fastabaqan nasu sai ɗan rige-rigen shiga bayan ya fito da ranar shiga ka'aba ta zo a gurin mutanen makka da mutanen madina a kuma bautawa Allah a ciki wani abu da farin ciki yake wa kana abdullahi bin umar awwala man dakhala abdullahi dan umar yana daga cikin shine farkon wanda ya fara shi Ina ganin manzo ya fito ma zai kai kai yan ina sunna annabi take mi fa wajada bilalan sai ya samu bilal wara albabi a bayan kofar ka'aba qa'iman yana tsaye fa sa'alu ya tambaye shi aina salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a daidai ina ka ga manzon Allah yayi sallah kwatanta mun gurin fa ashara lahu ila almakan sai sai nuna masa gurin alladhi salla fihi wanda manzo yi sallah a gurin wa kana ibn umar abdullahi dan umar ya kasance kullama dakhala al-ka'bata duk sanda ya shiga ka'aba bayan wannan shigar yamshi qibala wajihi yakan tafi inda isa fuskarsa hina yadkhul sanda ya shiga ka'aba wa yaj'alu al-baba qibala adh-dhahri isan ya kofar da ya shiga tana bayansa wa yamshi sai ya tafi ya tafi hatta yakuna bainahu wa bainal jidari alladhi qibala wajhihi har sai ya je ya zama tsakaninsa da garin da yake kallo inda ya fuskanta tunda ya sa kofar a baya to inda ya fuskanta da fuskarsa to sai ya zama abin da ya rage masa da tsakanin garin ka'abar ginin katangar ka'abar ƙariban min thalathati azru yi kusa da wato kace tsawon sangali uku daga tsawon yatsunka kan yatsa zuwa gwiwar hannu zai ga cewar zai samu kamar guda uku zuwa garin ya kintaci daidai inda manzo ya tsaya kenan a sanda ya shigo din kamar yadda Bilal ya nuna masa to duk sanda ya shiga Ka'aba haka yake sai ya zama haka fa yusalli sai tsaya a gurin yin sallah yatawakha al-makan alladhi akhbarahu Bilal ina mai nufin ina mai hasashen inda Bilal ya labarta masa cewa anan ya zama zan Allah ya sallah saboda haka yatawakha al-makan yana mai nufin yana mai hasashen المكان الذي أخبره بلال قرن دا بلال يباشي لابار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه شوار أنني من ذن الله سلا دامن شاء الله سبت أغريشي صلى داك شما سي صلى أو النوجه وليس على أحد بأس باب ولي في أكم قوة أكم وني أن يصلي في أي نواحي البيت شاء يصلى أدوة شيا دقشير لكن كأبس amma dai wannan abin da abdullahi dan umar yake yi yana ne dan kwaɗayin ya dace da abin da manzo ya yi amma da za ka yi sallah a wani gurin ba nan ba sallah ta yi an fahimta ko eh. to wannan shine tsarin da sahabbai suke mai manzo imi a daidai ina yake haka abdullahi dan umar yake ko hanya ce ta biyo da shi za shi wani guri ya da manzo sun biyo wannan gurin in fitsari ya manzo ya tsaya a wani gurin ya zo gurin sai ya tsaya ya fitsari a inda wani alkhairi da ya sa manzo ya tsaya a nan shi ma ya samu to a ce wai waɗanda suka yi wannan kuma su ne yanzu wai wani zai karfin halin har ya faɗi wata magana a kansu su da an ga tasu ta ƙare da kyau kai ba a san yadda ƙarshen ka zai zo ba kisa wani malamin mu da ya koda ma madina abdulmuhsin al-abbad bai gani ya makaci amma dan baiwa ne ake maganar wasu mutane suna zagin abu huraira suna kaza suna kaza ce duk wanda ya zage su bai cuci kowa ba sai kansa bai cuci kowa ba sai kansa su dai in ya zage su ba za su zagu ba saboda Allah ya riga ya da su a banza shine ba a san karshen sa ba kuma ga alama larabarsa ba za ta yi kyau ba juma'a ba ma larabar ba ba za ta yi to saboda haka waɗannan sahabbai sun yi rawar gani sun yadda su rasa rayukansu akan rayuwar manzo sallallahu sun yadda su taran su don addinin Allah ya ci gaba kuma kai kamata kowane musulmi ya kasance to wannan bawan Allah da yake ba mu labari malamin haka yake haka za a kamo shi a yi majagora a zo da shi har aji bai gani shafa kujerarsa ya zauna fara zazzaga karatu idan yana magana akan wata mas'ala duk ayar da ta magana akan mas'alar da a ƙur'ani ta tauhidi haka zai dauko daga bakar sai ya dire nasi ba takarda ba biro ba ma ya gani bare ya gani ko yanzu dai ba Allah ya karɓi rayuwarsa ba a nan rauda masallacin manzo a nan yake koyar da hadisi in aka karanto hadisi sai ya mazajen hadisi ɗaya bayan ɗaya faɗi rayuwa kowa shine wane wane wane wane wane ya rawaita hadisi gurin sa wane ma rawaita sai an gama kaf sannan kuma sai shiga gundarin lafazin hadisi to ka kaje irin nan ba ka risna ba to ba za ka na ba wani zafin kan kayi karatu wane ne kai kana jin kanka to ba ka je ka shiga irin waɗannan za ka san Allah da wasa ya yi iri daban-daban a gurin mutane daban-daban magana ka ji kanka ma don kai karatu bai taso ba waye kai a babin karatu in ka ga wasu za ka ci haka aka haife su da su kuma daga baya suka yi sai da suka zo duniya suka kura amma za ka ɗauka da abin aka haife su saboda wani tun da iya shekarun haihuwa ka gaba ɗaya ya wuce haka shi a shekarun koyarwa shekarun da yana koyarwa ya huce shekarar haihuwar ka duka to ya za ka samu wannan ka yi kamar bai da sauri. abdul al'abbat ina da ɗayana na abdul shi ma dakta shi ma ka ganshi za ka ce baban su ba dai karatu ga ƙanƙan da kai ba sa ɗaukan kansu sai Allah yawaita irinsu a Najeriya eh daga baya wasu ma suna cewa ana jin cewar babban abin da ya dalilin rasa idansa yawan karatu da kuma bibiyar abin da ya shafi tafiyar da jami'ar madina don shi ma rike ragamar tafiyar da to a wannan lokaci ake tunanin cewar ya rasa idansa kaga wanda ido ya yi rana ba makanta irin samun ba duka daɗin gaba ɗaya ba ƙwaƙwalwa ba kuma ido Allah ka kiyaye ثم دار صلى الله عليه وسلم في البيت sannan manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zagaya ɗakin Allah Ka'aba wa kabbara ice Allahu akbar Allah ya fi komai girma fi nawahihi a sassa da ɓarya ɓarya ta Ka'aba wa hamidallah ta'ala ya kuma gode wa Allah madauka eh Allah abin a gode masa alhamdulillah kuma mun zo wajen mu gode wa Allah